السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu malikin littafin Jami'in turmizi mara rahimahullahu yake cewa da isnadin sa yana bude wannan babin da cewa babu ma ja'a annamin ta hasalati abubuwar babin da ke bayani abin da ya zo a kan cewa mabuɗin sallah wato shi ne tsarki don mutum yana da tsarki ne zai shiga sallah babu tsarki ba zai shiga sallah ba sai a wasu halaye na larura shine malayan ya kawo hadisi da isnadinsa zuwa ga Ali bin Abi Talib radiyallahu yana cewa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زم tabbata a gare shi ya ce. ياتي Salati الصلاة الطهور مبود sallah. Shi ne yin tsarki ma'ana tsarkakuwa ta wajen abin da ya kama a yi tsarki in wanka ne in alwala ne da wannan tsarkin tukun za a shiga sallah wata harimu hatta kabiru haramcin sallah kuma ita ce kabbara ma'ana abinda idan an shiga sallah ba za a yi ba ita ce kabbara da kabbara ake shiga sallah Wata tahliluha at-taslim halaccin ta kuma ita ce sallah a sallama sallama ke halattawa mutum yin wani abu da aka hana shi a cikin sallah qala abu isa mana abu isa tirmidhi yace hadha al-hadith asahhu shay'in fi hadha al-bab wa ahsan wannan hadisin shine mafi inganci a wannan babin kuma mafi kyautatuwa a babin cewa wato abinda ake buɗe sallah da shi shine yin tsarki abinda ke haramtarwa kabbara abinda ke halatta da yin wani abu ita ce sallama wannan hadisin ba malam kaɗai ya kawo shi ba imam abu dawud ya kawo shi a cikin sunan nashi haka ibn maja albai haƙi ya kawo a cikin wato sunan nashi kamar yadda imam ahmad ya kawo a musulun nashi al'albani rahimahullah ya ce hadisi ne wanda yake sahihi a cikin irwa al wannan hadisin yana nuna mabudin sallah ita ce wato yin tsarki to mutum idan zai shiga sallah kamar da muka ambata ya tabbatar da akwai tsarki na wayannan abubuwa tsarki na jikinsa tsarki na alwala da kuma tsarkin inda mutum zai tsaya ya yi wannan ibada ta sallah sannan kuma abin da ya sa aka ce haramtar wani sallah ita ce kabbara ma'ana idan mutum ya yi kabbara kamar yadda malam ibn al-asir yake cewa ka annal musalli bi takbiri wa salati sara mamnu'an min al-kalam wal af'ali al-kharija an kalam as-salati wa af'aliha wato kamar mutumin da yake sallah idan ya kabbara to ya kasance an hana masa magana ko na aiki wanda yake waje da sallah sai dai maganar sallah shine karatu ko kabbara ko tasbihi hakan nan ayyuka na sallah ruku'i da warwarewa da sajada da makamantansu shi yasa aka ce wato haramcin sallah ita ce kabbara sannan aka ce ta shine sallama idan mutum ya yi sallama daga sallah to abin da aka ce kare a cikin sallah karka yi magana karka yi aiki waje da sallah karka ci wani abu to yayin da ya yi sallama wayan abubuwa da aka hana shi wato sun halatta gare shi kenan ya wato ya aikata su wannan shi yasa aka faɗi wato wannan misahu salati at-takbiru wa التكبير at-taslim wannan hadisin shi ma wala yake cewa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da Allah su tabbata a gare shi ya ce miftahul jannati as wa miftahus salati al-wudu janna mabuɗin aljanna ita ce salatu sallah wanda yake sallah yana kula da sallarsa kan lokaci bisa sanin da yake aikatawa da yana da mabuɗin shiga aljanna Allah ya ba mu ita sannan wa miftahu salati alwudu ita kuma salla da za a yi a samu shiga aljanna mabudin ita ce yin alwala idan mutum yana alwala kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta ya tawabba Allah ba zai karbi sallar ɗayanku ba idan ya zama yana da hadasi har sai ya yi alwala kamar haka ne wato mabudin sallah ne alwala mutum ya tabbatar cewa ya inganta alwalansa kafin ya ce zai shiga sallah wannan hadisin imamu ahmad ya kawo cikin musulun nashi shi ma hadisi ne mai inganci Allah ya datar da muka shigar manzo alaihi salatu wassalam assalamu alaikum wa rahmatullah